لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشد آه، وانا درس من نبيه إن شاء الله آه، وانا للتابي حسن المسلم وانا شيء أذكار النبوية waɗanda ake yin su da safe ko da yamma ko kuma a wasu munasabat a mun tsaya a kan hadisin nan kudsi hadisin da limamin bukhari da muslim suka rawaito shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Allah ta'ala yake faɗa a cikinsa yana cewa ana inda zan abdi bi wa ana ma'ahu za zakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الله تعالى ينجوى أنا عند ظن عبدي بي ni ina nan a inda bawa na ya zance ni wa ana ma'ahu zakara ne. kuma ni ina tare da shi idan ya ambace ni fa in zakara zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina wa in zakartu wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum in ya ambace ni a cikin wata jama'a sai in ambace shi a cikin jama'ar da ta fi tashi alkhairi wa in karraba ilayya shibran idan ya kusance ni daidai da ɗaya daya ɗaya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi daidai da zira'i ɗaya wa in karraba ilayya zira'an idan kuma ya kusance ni daidai da zira'i karrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusance shi daidai da kamu ɗaya ko gaba ɗaya wa ina tani yamshi idan ya zo min yana tafiya a taituhu har wala zan zo masa a sassarfa wannan hadisi hadisi ne kursi kamar da kuka gani kuma imamul bukhari da muslim da sarwaito shi daga abu hurairata abdurrahman ibn sakhar radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi ni ina nan a inda bawa na zance ni mun yi sharhi wannan gabar a wancan darasin wato irin zaton da kai wa ubangiji irin yadda za ka samu wannan abin da ka zata kamar yadda ya zo a wata ruwaya ana inda zanni abdi bi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharran wato in ya zaci alkhairi ya ga alkhairi in ya zaci kuma sharri ya ga sharri saboda haka yake da kyau bawa ya zama mai kyautata zato ga ubangiji ko da yaushe a cikin kowane yanayi har ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yamutanna la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya mutu face na kyautata sa ga Allah sannan cewa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi bawa na idan ya ambace ni wannan ma'iyya ce wato ma'iyyatun nasiri wa ta'idi wa wato Allah yana tare da bawansa yayin da ya ambace shi tarayya ta taimako ta karfafawa ta goyon baya ta ba shi nasara wadda ita ce ma'iyya khasa akwai alma'iyya amma wanda allah ta'ala yana tare da bayansa da iliminsa da jinsa da ganinsa ko da yaushe wannan ma'iyya ce da take tare da kowa da kowa ubangiji ta'ala yana tare da kowa da kowa da jinsa da ganinsa da ainihin iliminsa dukkan wata halitta ubangiji Allah ya san da ita kuma yana jin abin da take ciki yana kuma ganinta wannan ma'iya ce amma ma'iya khassa ubangiji yana tare da bawansa na kwarai na gari da taimakonsa da nasararsa da karfafarsa inna Allah ma'al ladzina taqaw wal hum muhsinun to wannan ma'iya ce ta musamman to ita ce nan ma Allah ta'ala yake faɗa wa ana ma'ahu أي معية خاصة بالتأييد والنصر والتوفيق إذا ذكرني idan ya ambace ni shi yasa wani daga cikin bayan Allah ya cewa na san san da ubangiji na yake tare da ni aka ce ta yaya ya ce lokacin da nake ambatansa fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa zan ambace shi a raina ubangiji ta'ala ya tabbatar wa da kansa sifa ta nafs to ya jingina wa kansa wannan sifa saboda haka ba za a kore masa ita ba yadda ya jingina wa kansa sauran sifofi kamar ji da gani da irada da rayuwa da kudura to haka ne ya jingina wa kansa irin waɗannan sifofi su ba. to yadda aka fahimci waɗancan sifofi na cewa da cewa sifofi ne waɗanda allah ta'ala ya sifantu da su bisa kamala wato babu wata naƙasa ko tawaya a cikin sifantarsa da waɗancan sifofi kuma ya sifantu da su ne alawar shi akmal bisa fuskar da tafi kamala to haka ne ya kamata dukkan wata sifa ta ubangiji a fahimce ta cewa ubangiji ya sifantu da wannan sifa alal shi akmali kuma munazzahan an mushabahatil khala'iqi ya ainihin tsarkaka game da gabarin kama da halittunsa sauraka ubangiji ya tabbatar da wannan sifa ta nafs a cikin alkur'ani mai girma ya tabbatar da ita a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya wanda ya zo cikin suratul ma'ida maganar annabi isa alaihi salam ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika kaga a cikin wannan magana akwai tabbatar da sifatun nafs lillahi ta'ala to haka zaka fahimce ta haka zaka faɗe ta ba tare da ka kwatanta ubangiji da halitta ba kuma tare da ka rushe ta ba to min gairi ta'dilin wala tahrifin wala ta'wil ba kada ka ce babu ita wannan ta'dili ne kawo fintar da sifar ka babu ita gaba daya kada kuma ka harrafa ta ka canza ta ka jirkita ta ko ka cire ta gaba daya ka ce ba za a faɗa wa Allah wannan sifar ba kada kuma ka ainihin yi tawilinta ka bankar ma'anar saboda ka yadda Allah ya tabbatar da ita haka za ka tabbatar da ita wanda ita ce a gida ta sunna wa in zakara ni fi mala'in in ya ambace ni cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu don ambace shi a cikin jama'a da ta fita shi ta fita shi alkhairi sannan ya ce wa in jama'a da ta fita shi alkhairi su jama'ar mala'iku da suke tare da ubangiji to Allah ta'ala zai ambace shi da yabo gare shi wato yadda ya yi Allah ko ya ambaci Allah tare da girmama shi a cikin jama'a to shi ma ubangiji cikin mala'iku zai ambace shi ta hanyar faɗar matsayinsa da kuma alfahari da shi kawai da sai da yawa suke nuna wa allah yana alfahari da wasu bayansa to zai alfahari da shi cikin mala'iku cewa gabawa na dan yana zikiri yana ambato na yana tunani duk da ba shi kadai ne ba cikin jama'a yake wannan wa in zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum ba wai yana nufin a haɗu ana zikiri wani na bayarwa wasu na aishi ba ko ana yi lokaci ɗaya da murya ɗaya wannan hadisi ba haka yake nuni ba ba haka yake nufi ba sai da za ku fahimci ba haka yake nufi ba shine yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zikirin ya kuma sahabbai suka yi tunda shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗar wannan yake ruwayar wannan daga ubangijinsa sannan sahabbai su suka rawaito mana wannan hadisin shi daga abu huraira radiyallahu ta'ala aka ruwaito shi kuma ya yadu a cikin salaful umma da sun san shi sun rubuta shi a cikin littattafansu ga shi yanzu muna karanto shi ne daga sayar bukhari da muslim to a cikinsu akwai wanda ya fahimci hadisin yana nufin a yi gangami a haɗu wani na ba da zikiri wani na an ko kuma ana yi da murya ɗaya babu shakka babu wanda zai iya kawo maka ruwaya ɗaya da take nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tara sahabbansa bai ce tun daga hadisi ga hadisi kursi Allah ya ce fa in zakar ni fi mala'in hu fi malai khairun minhum ya ce ku zo mu haɗu ina ba ku kuna aishi annabi bai taba yin haka ba kuma ba su taba haɗuwa a guri guda suna yi da miliya ɗaya wannan yana yi wannan yana yi lokaci ɗaya babu wata ruwaya da taba tabbatar da haka ko da ma ruwaya da ifiya ko irin ruwayo da ake cewa masu rauni ba za ka samu ba kaga shi annabi sallallahu alaihi bai fahimci a wannan ba ya bai fahimci cewa haka ake nufi da hadisin ba haka nan sahabbansa da su suka rawaito hadisin ba su fahimci haka ba ta cewa a samu wasu taron sahabbai su ce tun daga abin da annabi ya rawaito daga ubangiji ku ga haduwa wani na bayarwa wasu na an shi ko muna yi da murya daya ba su taɓa fahimtar haka ba ka gaya nuna kenan ba ka hadisi yake nufi haka su ma malamai na tabi'ai wanda su suka jo hadisin daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa kansu imamul bukhari da muslim duk babu wanda ya taɓa faɗar irin wannan fassara ya ce abin da ake nufi kenan wanda wannan zai nuna maka cewa ashe wannan ma'ana ba daidai ce ba in daidai ce to da ba zai yiwu ba duk waɗannan duk daga kan ma'aiki sallallahu alaihi har zuwa kan imamul bukhari har ma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa a ce duk ba su fahimci haka ba to wannan shi yasa gida ahlus sunna a koyarwar mu a masdar na talaki muke cewa mu ci alkitabu sunna mu ci ala fahmi salafin umma wannan shine ma'anar kara maganar cewa ala fahmi salafil umma wa ala fahmi salafis salih bisa fahimtar magabata na kwarai wanda ita ce salafiyar ce salafiyar wannan abin da ake nufi kenan wato ba za ka ɗau aya ko hadisi ba ka yi mata wata sabuwar fahimta da za ka zo da wata ibada sabuwa wacce annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyakkyawan aiki ba su fahimci wannan fahimta ba in kai haka to ka fita daga tafarkin muminai da Allah ta'ala ya ce wa man yushaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin in har kai irin wannan fahimta to ka bi ghayra sabilil mu'minin saboda haka dole ne fahimtar ka ka yi ta a cikin da'irar fahimtar magabata kada ka kawo wata sabuwar fahimtar da za ta nuna su ashe suna ta karanta abin ashe ba su fahimce shi ba shi yasa duk aya da za ka ɗauka ka fassara ta to ka tabbata fassarar ka ba za ta ci karo ko ba za ta haifar da irin wannan ba a haka nan duk hadisin da zaka fahimta ka tabbata cewa fahimtar da zaka yi ba za ta ci karo da fahimtar su ba ko ba za ta haifar da wata sabuwar ibada ba wacce su ba san da ita ba don haka cewa da Allah ya yi wa in ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhum wannan daidai yake da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake jawo majtama qawmun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum wato mutane ba su taɓa haɗuwa a cikin wani gida na Allah ba ya da kitabun Allah suna karanta littafin Allah suna wato darasinsa a tsakaninsu kaga abinda ake nufi majalisul ilm sun ci za a haɗu ana karanta alkur'ani ana fassara shi ana mudarasarsa wato ana darasi ah, da shi to Allah ta'ala zai yi wa masu yin wannan goma shi da ya zo cikin hadisi illa na alaihi masu sakina wa rahma wa illa wa rahma wa Allah fi sai wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ko sallallahu alaihi ya faɗa ya faru gare su wato sakina ta lullube su rahama ta kewaye su kuma Allah ta'ala ya ya alfahari da su fi hadisin Allah fi Allah ta'ala ya ambace su ya alfahari da su a wajen kaga magana ci ta majalisar ilimi. saboda haka man zakarani fi mala'in majalisa ta ilimi ta shiga haka lokacin da kake cikin jama'a ana karatu to ubangiji ta'ala zai maka wannan domin kalmar zikiri tana nufin ilimi tana ɗaukar ma'anar ilimi a ce an ce zikiri ba wai kawai ana nufin tasbihi ba da hamdala da halila hatta majalisa ta ilimi majalisar zikiri ne ana kiransu magabata suka kira majalisul ilmi majalisul zikiri idan ma karanta Allah ta fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun me ake nufi da ahlal zikiri ahlul ilmi ka tambayi masu ilimi kaga ilimi an kira shi an kira shi zikiri fasalu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ba ana nufin wanda yake zikiri irin wanda ka sani ka fi sani da shine zikiri ba subhanallahi subhanallahi kana da tambaya ka je kai masa in haka ne ba wanda ba za ka tambaya ba kenan tunda ba wani musulmi da baya subhanallahi baya alhamdulillah baya kabbara